بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka a yau alhamis goma sha hudu ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da ɗaya ga watan biyu a shekara ta 2018 miladiya za mu je darasi na biyu na karatu wannan littafi mai tarin albarka littafin arba'un hadith ma'ana kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al-ahkam wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na umar faruk da ke nan tsakiyar birnin mina a unguwar sarki ubangiji subhanahu wataala da sunayen shi kyawawa da suka shi maɗaukaka Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mana muwafaka a darasinmu na farko da muka gabatar mun yi sharar fage a kan abin da ya shafi muhimmanci neman ilimi muqaddima ta farko kenan sai muqaddima ta biyu a kan abin da ya shafi mawallafi wannan littafi shine al'imamu imam an-Nawawi sai ta uku a kan abin da ya shafi shi littafi ɗin batu abin da shafa lalar neman ilimi abu ne mai da yake mai faɗi kuma wanda yake baka taba jin an ce yau ga ranar jahilci ba sai daga za ce kai kaga ranar ilimi wanda yake wannan ya isa ilimi matsayi ka an ce ga ranar ilimi baka taba da an ce ga ranar jahilci ba al'imamun nawawi allah ta'ala ya jikin shi da ya ramshe shi mun yi bayani an haife shi a garin nawa garin nawa shi kuma yana kasar siriya ne a yau wanda ke babban kasar birnin kasar shine damascus ko kuma a Dimash ah, ya rasu a shekara ta bakwai bayan hijira allah ta'ala ji shi gafara ya ramashe shi sunan littafin kuma kitabul arba'in littafi ne da ya kunshi hadisai arba'in fi banal islam hadisan sun yi magana ne akan abin da ya shafi tushe gini na musulunci wa qawaid al-ahkam da kuma hukunce-hukunce ka'idoji na hukunce-hukunce sai dai littafin ya fi shahara da arba'un hadith ko al'arba'una annawawiyya da sauransu Allah ta'ala ya cikin mawallafin wannan littafi da rahama Allah ta'ala ya haska kabarinsa yau a darasinmu na biyu za mu shiga cikin littafin ne tsindin Allah maɗauki sarki ya mana jagora al-imam an-nawawi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين salawatullahi alaihi wa salamu wa ala sa'irin nabiyyina wa alikullin wa sa'ir salihin al-imam nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yace bismillahir rahmanir rahim bismillahi ina farawa da sunan Allah shine bismillahi ina farawa da sunan Allah me nake farawa lura da kyau me nake farawa sai malamai suka ce bismillah ina farawa da sunan Allah abin da za a kaddara shine abin da kake za ka karanta yanzu idan wallafa za ka yi mana bismillahi u'allif da sunan Allah nake fara wallafa idan cin abinci za ka yi bismillahi akulu da sunan Allah nake cin abincin nan in karatu za ka yi bismillahi aqra da sunan Allah nake karatu shi sa za ki kira bismillahi da sunan Allah muke farawa me muke farawar abin da muka sa a gaba ar-rahman shi Allah din shine mai yawan rahma ar-rahim mai yawan jin kai ar-rahim mai yawan jin kai kenan a wannan wannan waɗannan jumloli muna da abubuwa kamar haka abu na farko ana karantar da mu duk abin da za ka fara za ka fara shi ne da sunan Allah duk abin da za ka fara za ka fara shi ne da sunan Allah me zai nuna maka haka shi ne na farko littafin Allah kana buɗe shi za ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin har zuwa ƙarshe na farko kenan na biyu ayyuka na manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallam kama daga wasiƙunsa da yake rubutawa da bayanai da yake rubutawa za a ga yana rubuta bismillahir rahmanir rahim ya rubuta wasiƙa ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah ila hiraqal azim rum ya ce da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jinƙai daga muhammad wanda yake manzan Allah zuwa hiraqal azim rum zuwa ga hirqal ko herakal sarkin rumawa kaga sai fara da bismillahir rahman arrahim hakan na annabi suleiman wasikar da ya rubuta sai ce innahu min suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa tuni muslimin kaga abin da wasika kenan ta kusa daga wanda ya rubuta zuwa ga wanda aka aikawa da abin da ya kusa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim yasa ake bukatar duk abin da za ka fara ka fara da bismillahir rahmanir rahim isa malam ya fara wallafa wannan littafi da sunan Allah mana da sunan Allah ya fara wannan wallafa shago za ka bude sai ka bude bismillahir rahmanir rahim kaya za ka sauke sai ka sauke da bismillahir rahman rahim ina fata kun fahimci wannan da ke ko in dai ba waɗansu wurare da suke da zikiransu makhsus ba kamar shiga bayi bismillah to nan iya nan za ka tsaya za ka tsaya ne akan bismillah ba za ka ƙara shi zuwa bismillah rahman arrahim ba sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith na shiga bayi su wuraren da aka ruwaito iya inda ake tsayawa bismillah iya nan za ka tsaya amma inda ya zama mutlaq ne to sai ka cike bismillah rahman arrahim karatun boko za ka yi bismillahir rahmanir rahim karatun muhammadiyya za ka yi bismillahir rahmanir rahim domin Allah ta'ala cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra kai karatu sai ba a faɗi me za ka karanta ba to tunda ba a faɗa ba ta kai kai karatu da sunan Allah kenan abin da za ka karanta ka karanta da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jinkai ɗaya kenan sai na biyu a wannan bismillahir rahmanir rahim muna da sunayen Allah guda uku muna sunayen Allah guda uku suna na farko shine Allahu suna na biyu Ar-Rahman suna na uku Ar-Rahim shine bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim kenan Allahu din shine Ar-Rahman shine kuma Ar-Rahim magana gane wannan da kyau to anan wanne aka fara gabatarwa shine Allah shi Allahu shine babba a cikin duk sunayen Allah subhanahu wataala duk sunayen Allah Allahu shi ne babba saboda kake ganin duk inda suka zo a ƙur'ani shi ake fara gabatarwa duk inda aka zo suka zo a ƙur'ani ake bayani su ake fara gabatarwa in banda wani farko farkon na arza'a da ya ce Allah aziz alhamid Allah indazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ibrahim suratul ibrahim Allah ta'ala ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa Allahu shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da cancanta sai shi al-malikul quddus salam kaga sai aka ambata suna sauran sunayen amma aka fara gabatar da Allahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kaga al-hayyu suna Allah ne al-qayyum suna Allah ne amma duk sun zo bayan Allahu la ilaha illahu alhayu alqayyum allahu shine abun bauta da cancanta shine ma'anar shi abun bauta da cancanta shi ya cancanta a bauta mishi kenan duk wani wanda ake bautawa koma bayan shi bai cancanta a bauta mishi ba zalika bi anna allah huwa alhaq wa anna allah zalika bi anna allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min duni huwa albatil wa anna allah huwa aliyyu al-kabir kaga wa anna laha huwa al aliyu al-kabir shine al aliyu al-kabir amma dai duk sun zo bayan Allahu sunan Allah ar-rahman mai yawan rahama ar-rahman mai yawan rahama mai yawan rahama mai gamammiyar rahama kun da ke ko domin rahamaniyarsa ta ar-rahman ta gama kowa da komai da mutumin kirki da mutumin da ba na kirki ba da musulmi da wanda ba musulmi ba isa eh, rahman take keɓantacciya a nan duniya domin rahamar ta shafi muminai ta shafi waɗanda ba muminai ba idan Allah ta'ala zai yi ruwan sama da gona salihi da gona ƙwale da gona mutumin kirki da wanda ba na mutumin kirki ba duk gaba ɗaya Allah ta'ala yake ruwan sama in zai ba da haihuwa duka da musulmi da wanda ba musulmi ba in zai ba da mukamai shugabanci da musulmi da wanda ba musulmi ba in zai ba da kuɗi zai ba da zai za ga duk amfanin gona da musulmi da wanda ba musulmi kaga mai gamammiyar rahama a duniya kenan ta shafi mumine da wanda ba mumine ba arrahim mai keɓantacciyar rahama ga mumine kadai wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima shi kuma Allah ta'ala ya kasance ga muminai to mai jin kai ne kenan banda waɗanda ba mumine ba sai zama na wannan arrahim keɓantacciyar ni'ima ce gawa ga mumine a lahira keɓantacciyar ni'ima ce ga muminai a lahira ar-rahman gamammiyar ni'ima ce gamammiyar rahama ce da muminai da wanda ba muminai ba amma a duniya amma a duniya al nawawi rahimahullahu azza wa jalla yace alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah shine alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala waye Allah din shine rabbil alamin wanda yake ubangijin halittu baki daya ubangijin halittu baki daya shine wanda ya halicce su kuma yake renan su halittu baki daya idan aka ce al'alamin jam'i ne na al'alam idan aka ce al'am al'alam kullu masu Allah duk abin da ba Allah ba ɗaya ba kuma sunayen Allah ba biyu ba sifofin Allah ba no kenan uku to alami halitta ne ko riƙe wannan da kyau duk abin da ba Allah ba ba kuma siffar Allah ba no kenan ba kuma sunan Allah ba me kenan no kenan uku to halitta Allah ne halittar Allah ne kenan Allah da sunayensa da siffofinsa ba halitta ba ne domin shi Allah ɗin shi ne alkhalik shi ne mahalicci to haka mahalicci ba zai zama wanda kuma aka halitta ba sai mala ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu ba ke ɗayansu kenan waɗannan halittu sun shafi mutane da mala'iku da sammai da ƙasai da dare da rana da taurari da tsuntsaye da dabbobi da komai duk halitta Allah ne subhanahu wa ta'ala in muka zo mala'iku sun shafi mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da mala'ika israfilu duk waɗannan mala'iku in muka zo mutane sun shafi annabawa da manzani duk gaba ɗayansu halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi sama ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake shine ubangiji na halittu baki kuma kaga shi zikiri na alhamdulillah ana fa'in shi idan Allah ta'ala ya maka nima suka ce alhamdulillah kullum da ke ku Allah ta'ala ka samu abu alhamdulillah ka rasa alhamdulillah shi zikiri na godiya ta alhamdulillah ana ta ne da baki wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh walada kuma ka ce alhamdulillah kaga alhamdulillah sai aka ce ka ce amma ashukuru ita godiya ce ta aiki zunzurutun aikin naka ne zai nuna wane ya gode ka samu mukami a gwamnati sai ka dinga sanya musulmai kana kara musulunci wani shi ke nuna ka gode ka samu arziki sai aka kana kashe shi ta hanya mai kyau ɗaukaka addinin allah to wannan ya nuna ka gode kenan shine i'malu ala Dawud da shukura mutanen dawud ku yi aiki domin ya zama godiya kaga sai ba a ce ku ce ba domin a shukuru ita godiya ce ta aiki sai aka ce malu ku yi aiki aiki shine godiya ana fata mun bambance su guda biyu so yanzu ana buƙatar ka gode da fatar bakinka godiya ta fito daga zuci ya nuna ka gode ma Allah kenan sannan gaban ga kuma su gazgata wannan abin godiyar ya zama na aiki tukuru lafiya Allah ya baka a ga kana sarrafa ta wurin ayyuka na alkhairi bayan mutum Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ga yana ihu ba wannan ta ya butulce ma wannan ni'ima da Allah ta'ala ya bashi. qayyumis samawat shi Allah ta'ala shine qayyumis samawat wanda sammai bakwai da ƙasai bakwai suka tsayu da shi qayyumis samawati wanda sammai bakwai suka tsayu da shi wal ardina qayyumis samawat wanda sammai bakwai suka tsayu wal ardina da ƙasai bakwai duk sun tsayu ne da shi ba shine ya tsayu da su ba mun gane magana sammai bakwai da ƙasai bakwai duk sun tsayu ne da Allah subhanahu wa ta'ala shine qayyum Allahu la ilaha illahu alhayyu shi shine alhayu alqayyum wanda kowa yake buƙatarsa amma shi bai buƙatar kowa maimaita shi shi shine wanda kowa yake buƙatarsa amma shi bai buƙatar kowa kuma bai buƙatar komai kowa ya tsayu da shi shi kuma ya tsayu da kansa subhanahu wa ta'ala komai ya tsayu da shi amma shi kuma ya tsayu ne da kansa subhanahu wa ta'ala as-samawat sammai su ne sammai guda bakwai tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wal ardina da kasai su ma guda bakwai su ma kasan guda bakwai ma'ana yadda sama take bakwai haka ƙasa take bakwai mudabbirul khala'iqi ajma'in mudabbirul khala'iqi shine wanda ke jujjuya halittu shine mudabbir wanda ke jujjuyawa mudabbirul khala'iki wanda ke jujjuya halittu a na baki ɗayan halittu shi ke jujjuya su kaga a halittu akwai dare akwai rana kaga juya wasu dare ya tafi yini ya zo yini ya tafi dare ya zo a cikin halittun allah akwai sanyi akwai zafi jujjuyawar shi ne sanyi ya tafi zafi ya zo sanyi ya tafi zafi ya zo in zafin ya zo wani lokacin kuma sai ga gaba ɗaya yanayin ya tsaya cik ga ko ganyen bishiya bai kaɗawa wani lokacin kuma sai ga iska ta kaɗa sai ga mutane kuma sun fara numfashi subhanahu wa ta'ala shine mudabbir wani da yana talaka yanzu ya zama mai kuɗi da yana mai kuɗi kuma ya zama mara kuɗi da bai da haihuwa yanzu ya zama yana da haihuwa shine yake jujjuya subhanahu wa ta'ala mudabbir khalaiq shike jujjuya halittu ajma'ina baki ɗaya halittu kenan babu wata halitta guda ɗaya da za ta fita daga ƙarƙashin kulawar Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ke jujjuya su gaba ɗaya ba'ithur rusul shine wanda ya tada manzanni ba'isi ar-rusul wanda ya tada manzanni ko wanda ya aiko da manzanni kun lura da ke ko wanda ya tada manzanni ya tada manzanni ne a cikin al'ummar da suke a mace saboda duk al'ummar da babu ilimi ilimi na sanin Allah babu ilimin sanin Allah tare da ita babu ilimin sanin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama tare da wannan al'ummar to wannan al'ummar a mace take kisa ga Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan min kaga sai ce ba'asa nan kuma yace ba'is huwal ladzi ba'asa shine wanda ya tayar fil ummiyina a cikin mutanen da suke ummiyai ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba wa ya tayar rasulan minhum manzo daga cikin su sai malam ya ce ba'ithir rasul shi Allah shine mai turo manzanni isa ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibdullaha wajtanibu shi shine wanda ya turo manzanni shine wanda ya tada manzanni salawatullahi tsiran Allah wasalamuhu da amincin Allah alaihim ya tabbata ga su manzannin nan ajma'ina baki ɗayansu ajma'ina baki ɗayansu kenan mu musulmi mu musulmai manzannin Allah gaba ɗayansu muna roƙa musu salati ne da sallamawa na Allah subhanahu wata'ala la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambancewa tsakanin wani ɗaya daga cikin manzanni daga cikin manzanni Allah a ce ba a da shi ba duk wani wanda ya ɗauki wani annabi cikin annabawa ya ce bai yadda da shi ba to daidai wa daida ne da bai yadda da annabawan ba baki ɗayansu kuna jina da kyau yasa kake ganin babu wani musulmi da ya taɓa mummunan magana ga annabi isa ya zama kuma cikin musulmi wai dan ya ce ai kiristoci suna cewa kaza dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bari ya ce kaza dangane da annabi isa shikenan ya zama su shikenan ya zama su Allah ya sauke isa kaga malam ya ce ajma'ina baki ɗayan su tsiran Allah da amincin Allah alaihim ya tabbata ga manzannin nan ajma'ina baki ɗayan su ba'ithur rusul Allah shi ne wanda ya turo da manzanni zuwa ga al ilal mukallafina ila al mukallafina zuwa ga waɗanda aka ɗora musu hukunce-hukunce wana jina da kyau su ne al-mukallaf idan aka ce al-mukallaf shi ne wanda aka ɗora musu hukunce-hukuncen shari'a al-mukallif shi ne wanda ya ɗora saboda ka kiyaye bambancin wasanin al-mukallaf da yi malamun fata shaddar fata ilal mukallafi na zuwa ga waɗanda aka ɗora musu hukunce-hukuncen shari'a isa ma mai akhadurin hamdulillah ta'ala ne ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi kullura ala al mukallafi wanda aka ɗora mashi hukunce-hukuncen shari'a to yanzu waye aka ɗora ma hukunce-hukuncen shari'a huwal balighu al'aqilu alladhi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam mamita huwal balighu al'aqilu alladhi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-mukallaf kullum da ke ko karka fassara zuwa ga baligai ilal mukallafi na zuwa ga baligai ko kuma awwal ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ya zama wajibi akan baligi to ai za a samu mahaukaci kuma baligi ne kun lura da magana za a samu mahaukaci kuma baligi ne kenan shi ma an dora mashi hukunci a shi ya sa malamai suke fa ilal mukallafina zuwa ga waɗanda aka dora mashi hukunce hukuncen shari'a to haka sai tambaya ta biyu su waye aka dora musu hukunce hukuncen shari'a kun yanzu an zo sharhi kenan ko waɗanda aka ɗora ma hukunce-hukuncen shari'a huwa albaligh al'aqil alladhi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam huwa albaligh shine wanda ya balaga ɗaya kenan al'aqil kuma mai hankali kenan ko ya balaga sai ya zama yana da hankali kenan mahaukaci ba a ɗora mashi hukunci bi kenan na uku allazi balagatu da'awatu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda saƙon manzan Allah ya kai gare shi wanda saƙon manzan Allah ya kai gare shi ko ya yarda da saƙon ko bai yarda da saƙon ba shi ta ragewa dan an ɗora mishi ne ya yarda da saƙon tunda Allah ta'ala cewa iwa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mu'in kuma yace litunzira bihi wa man balagh wa man balagh Da duk wanda ƙur'ani ya kai gare shi ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri man balaga da duk wanda ƙur'anin ya kai gare shi shi ma za ka yi mishi wa'azi sai malamai suka ce kenan al-mukallaf wal Shi shine wanda ya balaga kuna jina da kyau shine wanda ya balaga yayi aure ko bai aure ba ta yi aure ko bata aure ba mu rike wannan da kyau domin sau da yawa samari ba sa kama hukunce-hukuncen shari'a ba sa tsaye da sallah ba sa ba da zakka ba sa mutunta iyaye suna gana ai su ba su yi aure ba shi ya sama sai ga bayan mutum ya yi aure sai kuma a ce to kaga yanzu ka sai kuma ka dinga zuwa makaranta ka san hukuncin tsarki ka san kaza ka san kaza kaza daya hakan nan mace sai ga mace ko ta azumi ba ta rama wai ai ba ta yi aure ba ta ɗauka sai ta aure ne sannan hukunce-hukuncen shari'a suka haukanta in ba ta aure ba hukunce-hukuncen shari'a ba su haukanta ba wannan kuskure wannan kuskure ina fata mun fahimci wannan da ke tsoron ka dole mu ja hankalin iyayenmu mata su ja hankalin 'ya'yansu kai ma uba ka sa hankali a kai 'ya'yanka kai ma malami a makaranta ka sa ido a kan ɗalibanka limami a masallaci ya yi wa mutane bayanin waye al kada mutane su ɗauki cewar aure in mutum ya aure shi ne ya zama kukwace hukunce su hau kanshi in bai aure ba kukwace hukunce ba su hau kanshi ba wannan kuskure balagan nan ita ce kamar haka duk wanda ya mafarki ko duk wanda ya fitar da mani duk wanda mani ya fita a tare da shi ya ƙazakan ne ko manama ko a mafarki ne ko a bayyane muddin ya fitar da maniyi to shikenan ya balaga daga wannan lokacin da maniyinsa ya fita da kakai shi mai shekara ɗaruruwan shekaru matsayinsa ɗaya kowa an buɗe mai fayil ana rubuta mai karatun ƙwar'ani da ya yi da salatin annabi da ya yi da ya fari da ya yi da ya hailala da ya yi ana rubuta mishi hakan da in ya yi a shariya ya yi rashin mutunci ya yi sara suka duk ana rubuta mishi ya yi aure ko bai aure ba in dai mani ya fita gare shi ko mani ya fita daga gare ta fitar farko da da ya yi a ragarsa ɗaya ke ko kuma bayyana gashin mara ko bayyana tsirar gashin mara mai kauri shi ma wannan ya tabbatar da wannan mutumin ya ba, ko da mani bai fita ba ko da mani bai fita ba balle kuma a ce a sami duka biyu ko kuma bayyanar jinin al'ada ga mace yarinya ce ana ganin ta yarinya shekara ta goma ko shekara ta sha biyu ko sha uku sai ga jinin al'ada ya zama ta shi kenan ta balaga da ita da kakata ko da mamanta mai shekara kaza duk hukuncin su ɗaya saboda ka in ta sha azumi sai ta rama mu kiyaye waɗannan abubuwa da yawa sai ga ya mata fa sun rabu da miji ne ko ta hanyar saki ko ta hanyar rasuwa yanzu tana zawarci sai ga ba ta kula addini sosai saboda me wa'ai ba ta da aure sai ga mata gaba ɗaya sun ɗauki kula da addini shine in suna da aure rashin kula in ko ba su da aure shi kenan ba hukunci addini bai hau kansu ba wannan kuskure ne da ganganci shi kula da addini muddin mutum ya ga wajibi ne a kansa shi kuma in ta aure yanzu tana da ƙari ne na hukunce hukunce aure tsoron sai mu kiyaye Allah ta'ala ya turo ya turo manzanni ilal na zuwa ga wanda aka dora musu hukunce-hukuncen shari'a shine albalik al'akil mun faɗi alama na bulu mun faɗi fitar mani a farke ne ko cikin bacci ɗaya kenan mun faɗi tsirar gashin mara mun faɗi jinin al'ada wanda ya kiɓanci mata ga ciki wanda ya kiɓanci mata kuɗi kenan hakan nan kuma cika shekara goma sha sai malamai suka kara ma juna sani akan wannan shekara goma sha biyar ko sha shida ko sha takwas duk malamai sun yi maganganu akan waɗannan in mutum ya cika waɗannan shekarar lalle da ya balaga Allah ta'ala ya turo manzanni ne zuwa ga almukallafin lihidayatihim domin shiryar da su domin ɗora su akan hanya ta daidai domin ɗora su akan hanya ta daidai shine lihidayatihim domin shiryar da su ya turo su ne wa bayani da kuma bayanin shara'i'id shari'o'i da addini ya kunsa shara'i'i jam'i ne na shari'a idan aka ce shari'a shine hukunce hukunce ya ai musu bayani biddala'ili Allah ta'ala ya turo su ne biddala'ili da dalilai addala'il jami ne na addalil biddala'ili da dalilai alqat'iyya da yankan shakku kowanne dalili ɗaya ka gani daga cikin dalilan da Allah ta'ala ya aiko annabi da shi wannan dalilin kaɗai ya sa imani da shi ba tare da an nemi ƙarin wani dalili ba ana fatan kuma yanci wannan da kyau Allah ta'ala ya turo annabawa do lihidayatihim domin su shirya da almukallafin da ɗaya nan, wa bayani shara'i din kuma su yi wa mutane bayani na abin da shari'ar da abin da addinin ya kusa domin ba ka da hurumi hurumin nan na kusa ko na nesa ka yi addini da ba Allah ne ya turo annabi da wannan addini na fatan kuma ya ci wannan da kyau duk wani addini da mutum ya yi ko wani abu da mutum ya yi yake ganin shi addini ne muddin bai cikin abin da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni to fa fagamniya yake yi Allah ta'ala ya sanar wa bayani shara'i din da bayanin shari'o'i na addini bidala'ili da dalilai alƙata'iyya na yakan shakku ai kowane dalili da ganin da kai daga jin abin da yake da addini ne kana ganin dalilinsa dubi azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus musiyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهشنا دواء حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دواء يا إياي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم Allah tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana so za ga duk abin da yake addini ne bayanin shi dalla dalla yake wa wadihatil barahin wa wadihati barahin da bayyanannun hujjoji wadih a bayyane can dalilai ne kan shakku nan kuma wa wadihatil barahin hujjoji a bayyane da bayyanannun hujjoji babu wata hujja ɗaya da zaka ganta a duhu dukkanin hujjoji da Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni da su domin su kai zuwa ga almukallafi za a ga dalilan nan a bayyana suke babu ne a ciki babu wata hujja da aka ɓoye aka dukunkune dalilan a fayyace suke ahmadu imamun nawawi ya ce ina gode ma Allah ala jami'i ni'amihi a bisa dukkanin ni'imominsa wacce na sani da wacce ban sani ala jami'i ni'ami a bisa dukkanin ni'imominsa kaga malam yace yana godiya domin Allah ta'ala ya ce a gode ce alamta da illal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawman dar al-bawar shin ba ga waɗannan da suka canza ni'ima Allah da butulci ba da kafirci ba suka ɗebo mutanen su suka kawo su gidan hallaka to haka kenan mutum sai ya gode Allah ta'ala ya maka ni'ima sai ka gode kisa imamu ne ya ce ahmaduhu ina gode ma Allah ala jami'i ni'ami a bisa dukkanin ni'imomin da Allah ta'ala yi mu wa as'aluhu almazida ina roƙon Allah ƙari wa as'aluhu almazida ina neman Allah ƙari ƙari me kenan ƙarin ni'imomin ina roƙon Allah ƙari domin shi Allah ta'ala shi ke da su duka wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka dinga kididdige ni'imomin Allah ba za ku taɓa lissafin su ba shi sai sai ce wa as'alul mazida ina roƙon Allah ƙari min fadlihi daga falalarsa Allah ya ƙaro mana daga cikin falalarsa amin dan Allah ta'ala ce was'alullaha min fadli kuma ku roƙi Allah daga cikin falalarsa ya Allah inna nas'aluka min fadli muna roƙonka daga falalarka wa karamihi da karamcinsa wa karamihi da karamcinsa al-imam an-nawawi a wannan muqaddima ta 40 hadith ya ci gaba da cewa wa ashhadu Allah ilaha illallah kuma ina shaidawa Allah ilaha illallah da babu abin bautawa da cancanta sai Allah babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah din shine alwahidu wanda yake makaɗaici shi kaɗai yake ba shi da na biyu wa ƙala Allahu la tattakhidhu ilahin ne ba shi da na biyu subhanahu wa ta'ala shine ne ahad qul huwa allah al kuma marin jayi marin jayi subhanahu wa ta'ala shi ke rinjayar komai ba abinda da ke shi ke shike agaza ma kowa ba wanda ke baya neman agaji wurin kowa subhanahu wa ta'ala alkarimu shi shine kuma mai karamci mai bayarwa alghaffar ghaffar kuma shine mai yawan gafara shine mai yawan gafara alkarimu ga karamci ga kuma gafara subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan allah ne wa rasuluhu kuma manzan allah ne nau kenan biyu ina shaidawa da me nake shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne za ku dinga kallon waɗannan kalmomi da jimloli a cikin littafin magabata duk wanda kafa shi ta yi zurfi a ilimi za ga yana rubuta ire-iren waɗannan abubuwa ka lura da kyau da malam ya ce wa ashhadu anna muhammadan ina shaida cewa lallai annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wannan mai da martani ne ga nasara su nasara sai suka ɗauki annabi isa dan allah saboda yana da matsayi yana da kaza wa ubriul akama wal abrasa bi wa tubriul abraha wa tubriul abrasa wal akmaha bi wa tubriul akmaha wal abrasa bi kana warkar da al al akmaha wanda aka haifa da makanta wal abrasa da mai cutar albaras kuturta ma mai tsatsagewa to irin irin waɗannan ayyuka da kiristoci sai gani sai suka zama da shi Allah ko suka zama da shi ɗan Allah kullum da ke ko shi za ke ganin masu irin ire-iren waɗannan sai mutum ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai matsayin shi ya kai kaza ire-iren wannan sai ga yana bashi matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala isa mala ya ce wa ashar anna muhammadan abdu bawan Allah bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah bane ba kuma ɗan Allah ne domin Allah bai da domin Allah ba shi da da subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma manzan Allah ne bawan Allah ne kuma manzan Allah ne saboda mai manzan Allah ne nan kuma mai da martani ne ga nasara daga yahudawa su yahudawa ba sa ganin annaba gaba ɗaya da farin kai domin ma kashe annabawan suke yi shi sa suke faɗa wa annabawa bakar magana ka ce ma kana abokin mura a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya wai ba suna ganin annabi isa ne fa sai suke wannan jirwaye ne kama da wanka din ma kana abuki mura asoin babanki dai ba mai mummunan hali bane wa ma kanat ummuki baghiya kuma gyatumaki ba zaman kanta take yi ba da zai na kika samu wannan dan kenan gashi yana magana sabon haihuwa kun ga sun jefa bakan magana kenan gashi shi dan kullum da ke ko sai Allah ta'ala ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wannan magana sai Allah ta'ala ya kira ta da buhtanan azima bakar magana magana mai girman gaske sauraka manzan Allah sallallahu ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne dai kenan kuma manzan Allah ne kenan tunda manzo ne yana da matsayi a wurin Allah yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren matsayi to ba kamata ko kamaka ko kama mai yake ba saboda mai saboda shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren halitta ba shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayin na Allah shi mutum ne domin mala'iku bayi ne na Allah aljanu bayi ne na Allah sama sammai bayi ne na Allah kasai bayi ne na Allah jiragen sama jiragen ruwa jiragen ƙasa teku duk bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to duk gaba ɗaya waɗannan bayin ba bayin da suka kai mutane daraja to zai idan ka ce manzan Allah ba mutum ba ne to waye mala'ika ne mala'iku su suke ma annabawa hidima aiki to wanda mala'ika jibrilu zai yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi ya wuce gaban taguwa take bursa inda ya kai idan shi buraka nan sawunta nan zai taka Allah ya halicci buraka ya izini ka hauta ta kai ka mai tafiya zuwa isra'i haka mai wani isra'i ya faɗa so da haka za ga matsayi da za ka ba annabi sallallahu ta'ala sallam shi ne matsayin da Allah ya bashi shi kuma matsayin da Allah ta'ala ya tabbatar a nasoshi na shari'a shi ne annabi muhammad sallallahu ta'ala mutum ne wal inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin yuha ilayya kuma ana mun wahayi ta bangaren matsayi to ni ana mun wahayi ko kuma ba a yi muku wahayi saboda shari'a ku za ku karɓe ta ne daga wurina ba wanda yake da damar karɓar shari'a daga wurin Allah kai tsaye ba a yin bypassin ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bypass ya kewaye manzon sallama ya zo da wata shari'a ko wani sako ba ta wurin manzan Allah ba kai ma ka san ba za ka karɓa ba domin kai ka san mutum ne ya kawo maka international passport ya ce amma ba ta wurin immigration ba za ka yi tafiya da shi a iyafar za a cafke ka wannan wadihi ne duk gashi nan dalilai daga duk wanda yake da wani sako da bai ta biyo wannan sakon bai biyo ta wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to aje wannan sako wa habibuhu kuma masoyin Allah ne wa khaliluhu kuma badadin Allah ne no kenan habibuhu masoyin Allah khalil badadin Allah kun da habib masoyi amma soyayyar habib ba ta kai soyayyar khalil ba kullum da ke ko shi ya sa ga a dalilai allah ta'ala ya tabbatar da annabi salama shi khalil ne ba habib ba ne don shi wuce nan kun gane magana ta da kyau shi manzan allah salam ba habibullahi ba ne menene khalilullahi ne ba daɗin allah ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah ta khadani khalilan kama takhadha ibrahima khalila lalle Allah ta'ala ya rike ni badadi a gare shi kama yadda ya kirki rike annabi ibrahim badadin sa da yace takhadha Allah Ibrahim khalila so da ka matsayi na khalil ya fi matsayi na habib wana jina da kyau matsayi na khalil ya fi matsayi na habib shi yasa a cikin al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba shi da khalil a cikin mutane ba ba shi da khalil ya ce da zai riƙi wani ya zama khalil da abubakar na riƙa da zai riƙi wani saboda soyayya ya zama soyayya sa ta kai ta khalil to da abubakar to tun da babu wani shi kenan sai Allah ta'ala ya riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalil yanzu kaga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ne no kenan daya annabi ibrahim khalilullah ne no kenan biyu na uku ba nan na bada dalili kai ma kaga sai ka kawo dalili kenan ko a wani annabi da zaka tuna cewar Allah ta'ala ya rike shi khalil kamar yadda ya rike waɗannan guda biyu afdalul makhluqin shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine afdalul makhluqin shine fiyayyen halittu baki ɗayan su shine fiyayyen halittu baki ɗayan su duk halitta halittar nan ta mala'ika ce ko halittar nan ta aljanu ce ko ta muna ta ne duk wata halitta annabi sallallahu ta'ala sallam gaba yake da ita shine afdalul shi shine fiye halitta Allah baki daya nan za a gane kuskure na wanda zai ce ai banda banda qur'ani babu wanda ya kai manzan abin a halitta Allah banda qur'ani babu wanda ya kai manzan Allah daraja wannan ganganci ne sosai domin yanzu ya sa ƙur'ani cikin halitta Allah kullum ke ku kuma alhalin ƙur'ani zancen Allah ne ba halitta Allah ba wa kallama Allah Musa ta kalima kullum wa yana hadu min na mushriki nasu daraka ba jura ta yasma ba Allah to raka shi manzan Allah sallallahu alaihi salam in dai wannan abin halitta ne to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi shi yasa kuka ga a farkon darasi muka ce mi Allah da sunayensa da siffofinsa ba halitta ba ne lura domin shi Allah shi ne alhali ɗin shi ne mahalicin shi ne wanda ya halicci halitta to ya kuma zai zama an halicce shi shi kuma suna ai sunan shi ne yi a yadda yake shi ba halitta ba ne to ai sunan shi ba zai zama halitta ba kuma siffofin shi ba za su zama halitta ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama afdalul makhluqin fiyayyen halitta Allah baki da in dai wannan abin halitta ne to manzo Allah yana gaban shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al mukarramu wanda aka girmama shi aka karrama shi aka ɗaukaka shi bil qur'ani da al qur'ani da kenan al aziz qur'ani da yake mabuwayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka girmama da qur'ani duk annabawa da manzanni da suka gabata babu wani annabi da aka bashi alkur'ani Allah ta'ala ya ajiye alkur'ani ne ga manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam shi kadai kaga Allah ta'ala ya ba annabi Musa a taura inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu har zuwa ƙarshe injila ga annabi Isa alaihi salatu wa salam, zabura ga annabi Dawud amma alkur'ani Allah ta'ala ya girmama manzan Allah sallallahu Ta'ala wasallam da alkur'ani shi kuma alkur'ani ba ƙari ba rage babu wani wanda zai jirkita shi domin Allah ta'ala shi ne wanda ya ɗauki kulawa da shi ya ce ina na hannun nan zikira wa ina lahu lahafi Allah ta'ala ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani al-aziz da yake mabwayin alkur'ani al-mu'jizati wanda yake gagara badau gagara koyo shine mu'jiza mai gajiyarwa kuma mu'ujizar al-mustamirra mai ci gaba da gudana ala ta'aqubi sinin a bisa shudewan shekaru shi al almu'jiza gagara koyo ne gagara koyo ne gagara badau ne a lokacin da ƙur'ani ya sauka sai Allah ta'ala ya ce ƙulla inijtama'atil insu wal jinni على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل يا كوانا النبي بدرجة كشي لإن اجتمعت الإنس والجن والله هر إذا متاني دي الجنو ذا ستارو متاني باكي إيه ستارو sannan su taru da aljanu baki daya ala an ya tubi misil hadal qur'an akan su je su zo da wani littafi irin wannan alqur'ani din la ya tuna bi mislihi ba za su taba zuwa da irinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhum zahira ko da sashi ya kasance yana taimaka ma sashi kaga yanzu qur'ani ya kalubalanci mutane duka da aljanu duka akan su zo da me da irin alqur'ani ke wannan suratul isra'i ke suratul isra'i kuma sura ce makkiya amma suratul baqara fa madaniya ce Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wa in kuntum fi raibin in kun kasance cikin wani kaikayin zuci mimma anzal mimma nazzalna ala abdina akan abin da muka saukarwa da bawan mu to fa'atu bi suratin min mithli ku je ku zo da sura daya irin surorin qur'ani a suratul isra qur'anin duka a suratul baqara sura daya daga cikin surori 114 su je su zo da wata sura kuma ba a kayyade ba ko tsawonta ya kai bakara ko tsawonta ali imrana ko kuma tsawonta inna a na kalkaufar ko uh, wal su zai su zo da wata sura kamar yadda suka gaza a da kuma aka kalubalance su a da hakan nan wannan kalubalantar yake kisa malam ya ce mustamirra mu'ujizar al alkur'ani tana ci gaba da wakana har a yau an kalubalanci mutane su zo da shi ko da da sura in yadda na da suka gaza haka na yau kuma za su kasa kisa malai ce ala kubin sinin a bisa shudewan shekaru shekaru aru aru yo da fara saukar da alkur'ani mai girma da fara saukar da alkur'ani mai girma shekaru nawa da hijira 1439 kuma an yi hijira ne bayan shekara 13 kaga sai ka kara 1439 a tara da uku. da da hamsin da biyu kenan to haka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu zuwa yau ana kalubalanta a zo da ƙur'ani kuma an gaza a zo da sura ɗaya cikin ƙur'ani an gaza isa ma ya ce alata akubu sini kuma ba wannan shekara har shekara mai zuwa shekaru a ruwa malam ya ce wa sunani da kuma as-sunan da kuma as-sunan as-sunan jam'i ne na sunna sunan jam'i ne na sunna da sunnoni tun da kaga a sunnatu sunna a sunani sunnoni yace wa bi sunani kuma Allah ta'ala ya turo manzo Allah sallallahu ta'ala sallama da sunnoni kamar yadda ya turo shi da Qur'ani hakan nan ya turo shi da sunnoni kenan mutum bai rubon Qur'ani kadai ya saki sunna kun da ke ko in yi hakan to bai yi riko da ƙur'anin ba Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da alqur'ani kuma ya aiko shi da sunnoni isa mala ya ce wa sunani kuma da sunnoni almustanira mai haske duk sunna ɗaya daga cikin sunnonin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam zaka ga wannan sunnar haske take da shi wannan sunnar zaka ga tana da haske ne tana da annuri lil mustarshidin wannan ga masu neman shiriya ga masu neman shari'a duk wanda yake neman shari'a yana samun sunna ɗaya zai tabbatar da tana da haske balle ka haɗa ne ka ɗauki sunna ta Allah na sama da kuma bid'a Allah na ko'ina za su haɗu domin sunna ta cewar Allah na sama ita ce tabbatacciya haka ita ce dai a ƙor'ani a amintun man fi sama'i am amintum man fi sama'i ko ko kun amince ma wanda ke sama wa ke sama kowa Na fata kun fahimci wannan da ke ko kaga bai buƙatar sai an yi dama an yi hagu dama a damar ake in kurma zai rantse maka yake sai daga maka sama in za ka yi addu'a ya kake daga hannu kake sama to duka wannan suna ce mai haske amma bidi'a duhu ce da cewar Allah na ko yana ko yana gidan giya ke naka mai yadda yake masallaci sai ga kuma mutum ya yi turus yana shadda ke na billah dama asali babu dalili akan wannan isa kake ganin sunnoni almustamira mai masaske ne lil shirin ga masu neman shari'a al shi manzan Allah wanda aka keɓance shi ne aka ware shi ne bi jawami'il kalim da dunkulallun maganganu da dunkulallun maganganu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka lura da kyau wannan littafin da ke gabanmu na arba'un hadith ya ishe mu ba da dalili akan wannan ya ce min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba inda kowannen mu zai sanya ma bakin shi a akan abin da bai shafe shi ba da ya huta ko ba ka yake ba Ba haka wannan dunkulalliyar magana ce wancan mutumin da ya ce ya rasulallah kai mun wasiya sai ce la ta gaba kar yi fushi duba abin da fushi yake janyowa duba abubuwa yanzu haka ce ka lissafa abubuwan da fushi yake janyowa sai ka lissafa dozin guda baka ja numfashi ba duk sai an gama fushi din kuma ce to yanzu sai an shiga malamai wai malamai hukuncin mutumin da ya saki matan shi yana fushi ya damu ta bata mai kaga da ya aiki da waccan nasihar la ta gaba kar ka zartar da abin da fushi yake maka allura zai zo ya yi wannan tambayar to haka duk dunkulallun kalmomi ne bi jawami'il kalim da dunkulallun kalmomi wasa mahati din da addini mai sauƙi addini mai sauƙi shi ne samahatin din Allah ta'ala ya turo shi da addini mai sauƙi ka dubi zakka za ka kasa arba'in ne ka ba da ɗaya in miliyan arba'in ka mallaka a miliyan arba'in ɗin na miliyan ɗaya ce zakka sauran miliyan talatin da shi tara ba naka to ka dubi revenue an ka mallaki miliyan arba'in a shekarar nan za ka fitar da rabe nuna nawa ina ya kaso mu mutumin da ya mallaki miliyan arba'in yana da shaguna nawa akalla biyar nawa yake biya rabenu iri daban-daban rabenu na shiga kasu kawai a matsayin na ɗan kasuwa kullum yana shiga naira hamsin ko da mota yana fita babu ya kirga adadin naira hamsin hamsin da kake biya na shekara guda in ka duba rabino da kake biya sai ya ninka wannan miliyan ɗin a shekara ya zama a biya ko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan ba karamin alkhairi bane janyewa da aka ba karamin alkhairi bane amma dubu kowane bangare na tax na VAT wannan duk misali ne kowane bangare in dai revenue ne zaune a hankali kafin shekara ta yi sai ka biya in za ka sai kati a miliyan arba'in ko ka gani ya ce akalla a miliyan arba'in sai ka biya miliyan hudu kati in za ka sa sai ka biya bat kullum da ke ko in za ka wa mota a gareji sai ka biya domin shi direban mai motar za a ce kudin kaza kudin kaza kudin kaza in ya biya gaba daya akan fasinja yake dorawa Kuma bai magana ta da ke ko duk masu gidan man nan sai sun biya haraji to saboda haka sai suka kara duk in an tashi kari kan direba da yanzu shan mai shi kuma in ya tashi kari to za kowa haraji yake biya to amma dubu sauki na musulunci a miliyan arba'in zakka miliyan nawa daya to dubu abin da ba musulunci ba nawa mutum yake kashewa misali shine wasa mahatid din da addini mai saukin gaske salawatullahi tsiran Allah wasalamu da amincin Allah salawatullahi tsiran Allah alaihi ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa salamu da amincin Allah tsiran Allah da amincin Allah alaihi ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala sa'irin nabiyina kuma ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da kuma jama'ar kowanne annabi tsira da amincin Allah kuna ji da kyau tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan na biyu su tabbata ga sauran annabawa na uku su tabbata ga mabiyan waɗannan annabawa haka imamu nauyi domin al su ne mabiya an ce al fulanin mabiyawa ne da Allah ta'ala ce ka da bi al fir'auna wallazina min qablihi kaga al fir'auna mabiyan fir'auna ko iyalan fir'auna mabiyan fir'auna kenan domin iyalai ne ya game mai ɗakinsa a asiya ba ta ci shi sa malai ce wa ali kullin da iyalan kowanne alun nabiyyi kuma atba'u millatihi min al-ajim wa sudani wal arab law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal al-musalli ala taghi abi lahab haka wani ya ce alun nabiyyi in an tashi ana magana ahlul baiti alun nabi hum atba'u millatihi sune masu bin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-aajimi kama daga waɗanda suke ajamawa wa sudan da baƙaƙen fata wal arabi da larabawa law lam yakun aluhu illa qarabatu inda alun nabi sun zama danginsa ne kadai to sallal musalli ala taghi abi lahab ada mai salati yayi salati ga babban dagutin nan abu lahab da Allah ta'ala ce tabbace da abi lahab wa tabbata domin da abu lahab da abdullahi mahaifin manzan Allah wa da kani ake kulwar da kyau ko saboda ahlul suna da matsayi ana fassarawa al karaba dangi na kusa da kuma mabiya wasa'ir salihin da kuma sauran bayan Allah na gari duk amincin Allah da salatin Allah ya tabbata a gare su sai mu ce amin za mu dasa aya ana yanzu anan imamun nawayi mana wannan sharar fage darasi na gaba sai kuma mu tashi bayanin da imamu nawawi zai yi akan littafin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik